Wannan yajin aiki na sai baba ya gani ya shafi dukkanin asibitoci da cibiyoyin kula da kiwon lafiyar al'umma na gwamnatin tarayya da na jihohi waɗanda likitoci masu neman kwarewa ke aiki a cikinsu. Matakin da ya biyo bayan karewar wa'adin da kungiyar likitocin ta baiwa gwamnatin tarayyar Najeriya ne na ta biya bukatun 'ya'yanta waɗanda suka hada da wadatattun kayayyakin kariya daga cutuka masu saurin yaduwa irin su corona da batun samar da kuɗaɗen bincike da nazari kamar yadda Dr. Abubakar na goma Usman shugaban reshen asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano na kungiyar ke faɗi. Sannan matsalar rashin eh, saka likitoci da masu neman kwarewa da sauran likitoci da sauran ma'aikatan kiwon lafiya a kan tsari na inshoriya na lafiya life insurance duba da yanayin yadda muke fama da annoba iri-iri mun ga ta ebola mun ga ta lasa yanzu kuma ga ta corona kuma babu wacce bata ta tafi da rayukan likitoci ba da ma'aikatan jiya da ma'aikatan ah, ɗakin bincike da sauransu akwai kuma haƙoƙin waɗanda suka rasu yayin da suke aiki mu ma'aikatan kiwon lafiya muka nemi mu ma wannan tsarin da ake kowane ma'aikacin gwamnati ya kamata a sa ma'aikatan kiwon lafiya a kan wannan tsari. Sai dai shugabar sashen hulɗa da jama'a na asibitin korowa na Aminu Kano, Hajiya Hawa Abdullahi Muhammad ta ce hukumar asibitin ta cimma wata matsaya da ƙungiyar domin rage raɗaɗin yajin aikin akan marasa lafiya. Waɗanda suke buƙatar agaji na gaggawa za a ci gaba da kulawa da su, mutanen da suke buƙatar dialysis za a ci gaba da duba su, yara 'yan jirajirai waɗanda suke cikin kwalba ake kulawa da su, haka manya ma waɗanda suke bangaren mu na intensive care unit su ma za a ci gaba da kulawa da su su ma masu zuwa shan magani na je ka dawo an yi tsari na musamman musamman ma likitocin mu waɗanda muke kiran su consultant a yanzu dai yarjejeniyar yadda aka cima da hukumar asibiti da kuma su shugabanni na waɗannan bangarori na waɗanda ake na je ka dawo shine likitocin mu consultant ɗinmu da waɗanda muke kira locum doctors su ne za su rinka kulawa da waɗannan marasa lafiya sai dai a maimakon yawan mutane da ake gani to za a rage yawan mutane ɗin emergency yana nan zai ci gaba da aiki muna sa ran insha Allah kuma muna addu'a cewa wannan yajin aiki ba zai yi nisa ba saboda idan yajin aikin nan ya yi nisa a gaskiya za a shiga cikin wani hali na ha'ula Duk da cewa manya kuma ƙwararrun likitoci da sauran ma'aikatan kiwon lafiya na ci gaba da aiki kamar yadda aka saba, amma akwai yiwuwar wannan yajin aiki na likitoci masu neman ƙwarewa ya yi mummunan tasiri akan tsarin kiwon lafiyar 'yan Najeriya. Wannan yajin aiki da muka shiga gaskiya na babu sai ta gani ne, ba wani wa'adi muka bashi ba da za mu janye, amma abin da zai sa a janye yajin aikin shine alkawarin da gwamnati ta cika. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.